barkanmu da shirin da ke zuwa masu sauraro a kowace rana irin wannan watan ranar talata kuma a daidai wannan lokaci a yayin da mana shirin ke zuwa mai sauraro a kowace juma'a kowace juma'a da karfe takwas da rabi na dare shi da wannan shirin shiri ne da bukan gayyato malamai na addinin musulunci domin ɗaukar wani maudu'i don a faɗakar da mu da shauran al'umma musulmi masu sauraron wannan kafa da fatan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da mana jagoranci alhamdulillah Allah cikin ikonsa a wannan mako wanda muna ganin da wannan shirin na yau ne zamu labali ko kuma zamu da sa'aya a cikin wannan shirin na fatawa sai kuma in Allah subhanahu wataala ya raya mu zuwa bayan Ramadan sannan zamu dora ma'ana dai wannan shirin shi ne shiri na karshe a wannan zango sun Allah kan zango na gaba inda a cikin shirin na yau za mu kasance tare da Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi kuma malam zai mana karatu ne akan fa'idojin azumin Ramadan kasancewar sanin dukkan musulmi ne muna gab shiga wannan wata mai albarka wata wata Ramadan da kuma irin abubuwan da ake kwadatar da mu da mu watan zage damtse mu ɗaura gyautan mu don neman ribatuwa da rabauta da irin falalolin da fa'idojin da ke cikin wannan wata mai alfarma da ke tafi to alhamdulillah Allah ya cikin ikonsa malam ya ya iso zauren wannan shiri tare da waɗanda suka rako shi kuma insha Allah ta'ala ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsinduma cikin shirin watan kan mu ji imamu na fa'idojin azumin Ramadan lashkatu malam wata shimfiɗa za ka yi ƙarƙashin wannan maguri kafin kai ga tambayoyi da za su iya biyo baya a shi kan shi wannan azumi na ramadan bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, ina farin ciki da Allah subhanahu Wata'ala mai kowa mai komai ya ba mu ikon halartowa wannan gidan rediyo mai tarin albarka wato gidan rediyon nagarta muryan haɗin kan jama'a. Ah, kafin in fara karatu wato zan ɗan yi amfani da wannan dama wato in jajanta ga abin da ya faru ga wannan gidan rediyo na ainihin gobara wanda mun ji labarin abin da ya faru kuma amma lokacin da muka buga wa malam ibrahim muka tambaye shi ya ce mana cikin ikon allah abu ya zo da sauki to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan gidan rediyo ya kare shi daga duk wata musiba da za ta iya faruwa wanda za ta cutar da wannan gidan rediyon Allah ta'ala shi taimaki musulunci da musulmi gabaki ɗaya. wato dangane da abin da ya shafi wannan darasi na abin da ya shafi azumi da kuma fa'idojinsa wato Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa azumi yana da gayan amfani kuma azumi yana daga cikin rukunan musulunci inda Allah a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhallazina amalu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal zina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta azumi ga waɗanda suka zo gabaninku ko kwa samu takwa kaga idan muka duba wannan aya a takaice za mu ga cewa azumi daga cikin mafi girman amfaninsa wato yana sanya wa mutane takwa idan an ce takwa shine yana sanyawa mutane su samu tsoron Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana so kullun imanin shi ya karu ya samu ainihin tsoron Allah a cikin al'amarin shi gabaki daya to ya lizinci azumi kamar da wani zai ce maka yana fuskantar rashin lafiya na ainihin bushewan zuciya kullum yana jin ainihin wato raunin imani yana ƙara rinjaye a cikin zuciyarsa kullum yana jin rashin tausayi yana rinjaye a cikin zuciyarsa to ka ba shi shawara cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya bada magani tintini